wallah abin yana da ɗaure kai tunda har zai kai uba ya ba da yashi ta je ta sa bom ta halaka kanta da wasu mutane da bankin sa ai magana ta wuce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zama ma ba abin da ma mutum zai iya cewa alheri duk ta inda ka biyo wa harkar nan ta ɗaure wa mutane kai duk inda kai tunanin ta ta wuce nan hmm? duk yanda ka tsayar da ita ta wuce inda ka tsaida ta ban san abin da kasashen waje suke ba idan har za su yi taro har si min ɗin kashe mutum goma sha uku to me yake faruwa a Najeriya da basu wani abu a kai ba. Yau babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya fitar da sanarwa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wa gwamnatin Najeriya da kuma ƙasashen da mm. ke makwabtaka da Najeriya da wannan tashe-tashen hankali ya shafa. Wane irin taimako ne kike gani ya kamata majalisar ɗinkin duniya ta bayar. Yau shekara nawa kusan shekara uku kenan muke ciki ko ko na hudu ma ana wannan abin tun yana ɗan wuta kaɗan da za a iya kashewa a murkushe ta abu har ya kai yanzu ma ba sa ma shakkar kowa fa alheri yanzu inda suke shiga suke fita ɗin nan ba su da wata matsala a ciki kuma kamar yadda na taɓa gaya miki duk yadda aka bincika abin nan fa ba za a daina zargin gwamnatin Najeriya ba suna tura sojoji amma ba kayan aiki ba makaman kirki soja ya fito kirikiri ya ce ba shi da kayan aiki har ya yi zanga-zanga a kan shi me ya an kama shi an je an tsare shi an ce an yanke mishi hukuncin kisa hmm? motocin da ake ba su duk matattun motoci ne tun zamanin shagari hmm? alheri to me ake so su yi saboda Allah da annabi sannan ita kuma duniya ta zuba ido tun da bai shafe su ba yanzu ai mutum goma sha ɗaya aka taɓa suka tashi suna wannan babatun ko mu mutum nawa suka mutu a ko jiya mutum nawa aka kashe a jiya da shekaran jiya cikin wannan satin mutum dubu nawa aka halakar eh, amma ba wanda ya riga abin nan tun lokacin da suka ce za su ba da taimakon nan da sun tsaya sun ba da taimakon nan da an ga bayan abin nan to amma saboda abin ba a nasa ake taba ba ba abin da ya samu su kai sannan su mutanen mu na nan musamman shugabannin mu na arewa sun zuba ido su ma ba abin da suka yi tun da aka soma rigingimin nan ban ci mutum ɗaya cikin shugabannin arewa da ya tashi ne magana mai karfi akan kashe-kashen nan da ake yi ba to alheri mai kike so ayi yi eh, kawai a ce talakawa su tashi su kare kawunan su hmm? a cikin ɗinkin duniya inda gaske take yi za ta taimakon ai taimakon da yawa banda taimakon waɗanda abin ya shafa dama in in wuta ta kama gidan makwabci ai kamata yayi wanda yake kusa da shi ya ɗebi ruwa ya zuba wa nashi ko to duk waɗannan ƙasashen da ke kusa da mu da kamaru da shi polvia da yake taɓa to ai da bakinsa a ciki da mutanen su a cikin yan boko haram din amma duk lokacin da yake ba a taba su ba ba wanda ya wani abu akai sai yanzu da abu ya soma aka soma shafan su sannan suka soma mutane magana